eh wadawanku fa alaihi fidyatun ukhra aka eh, shi kenan eh wadda gaba dai daga can ne ma to manta kawai kala fa inin qata ramaduhu ina ciyo ido ba ya sa turare ba ya sa abinci mai turare ya sa magani mai turare a ciki shi kuma aikin hajji in yi turare ya sa turare sai ya yi fansa aka ce eh to kowane sawa ne zai wa fansa aka ce a ko ya sa din ya fara sawa a wannan ciyo ya sa ya sa har ya warke fansa da zai sai biyo shi da wata tambayar to idan ciyon wannan na idan ya warke ne fa'inin kafa ramaduhu ciwon yawai ya yanke dalika sun ma ramada sai wani ciwon ya sake samu sana idan ba da dalika aidan ku. shi ma yi masa maganin tun da ya riga ya samu maganinsa fa'alaihi fidiyatun ukhra Ina da wata fansan har yanzu daban da zai bada tun da ake yin yarinki ba guda ɗaya ne ba da idin gasawa idin gasawa idin gasawa ciwon na tafiya da ya sa ya sa ya warke can sai aka sake sabon ciwon ido to wannan fansansa daban na hadha waje on gairul awwali wa amrun mubtada to sai Ya ce na sake cewa ara'aita ni labari ko ka bani amsa in sharibal muhrimu dawa'an fihi zaibun wannan mai harama da hajji ne ya sha magani a cikin maganin na akwai turare akwai turare irin to ko irin ta tazargadin nan ba yana da ƙanshi ba Ta tazargade haka aka ji ƙashi ko a ɗakin akwai ta zarga za ka ji shi to ai ba zai rasa kila suna da su ma magunguna can ƙasansu masu haɗuwa da ƙanshi to mutum ya sha wannan ƙanshi ne ga shi nan da irinsa wancan da irinsa wancan da irinsa haka za ka je fururuwan na zace wannan na ƙanshin zuma wancan na ƙanshin kaza wannan na ƙanshin kaza wannan na ƙanshi dai ga nan mutu na wuya to wannan magani ne da aka haɗa shi na ƙanshi a yakunu alaihi fidiyatu amla shin akwai fansa kansa ko babu fansa fi قول malik رحمه ta'ala qala alayhi al الفدية wanda ya sha magani maganin nan na da ƙanshi yana mai harama da hajji zai yi fansa fi ƙaulihi wa hada eh, eh, ra'ayi wannan ni na fahimci wannan ni ne na bada da a fahimta na qala wa zalika hmm, عليه في to fi عليه الفدية في في قوله عليه الفدية في akwai fansa a maganarsa sai ce amma akwai fansa sai dai tsamo ta yayi ba kai tsaye fansan ba don da inda na shi ne kalma da kalma ce samuwa don kada ka je ka dinga bi ka dinga bi baka samu magana kalma da kalma ba kala wa zalika anni sa'altuhu ka ganshi na tambaye shi anir rajulil muhrimi mutun mai harama da aikin hajji kuma wannan irin harama ya sharaba yasha wani abin sha fihi alkawafi alkafu fakari sai ya kyamace yin hakan kaga kafur kafur na jana sasa haruwa yana jin wannan kafur ɗin ne na yan koli قال ابن القاسم أتد ما جنيني قال ابن القاسم وهذا عندي بمنزلة zafaran wannan ka gani kafir din a wuri na yayi kama da zafaran zafaran ai ne ya akaluhu bilmilhi mutum ya ci shi da gishiri ana hada ganyen kofurin da gishiri a ci kaga ina da ƙanshi wa ma asbahahu faqad karihahu amma ya nuna kyamarsa da wannan bai fito fili ya ce ba kyau ba bai fito ya ce ka ai ba amma dai yayi kyankyaninsa waje ala maliku alaihi alfidiya maliku yace akwai fansa akai sai ce wa huwa ra'ayi qultu li bin ne. rahimahullahu ana aita ba ni labari marrabat aljaba'ira a ala kasarin asabahu wa huwa muharimu tunda ba an hana sa kaya ake wayayye ba a aikin hajji mutum ba zai sa mazagi ba to ina ma wannan ba zai samu igiya tunda ka kaga ɗaura zari ina ba da wahala ba sai mata sai su da suka saba da shi to ya sa igiya a ciki ya tsaure haka sai ya tanke shi ya an ce ba za a yi ba an hana ko to sai ga wani ɗauri na dole sai ya tsaure eh, karewarsa karewarsa alakasin ya ɗaure ko bandeji ake ta ko kanan ɗauri ko gwangwalar tunda ba haka ake eh, hata matsora a wani ma ya saka ta kawai inda an yi saita ya saita kawai sai sa ɗangaren sai kewaye tsaure a wani za a dinga sa tsaya ɗaya in an sa an tamke sai a sa guda ɗaya a ɗaura a ɗaura a sa daban a ɗaura a dinga saukawa haɗi ƙarfi kaga wannan ɗauri ne da kara da aka fa in masu kara ne ga gwangwalan da aka bare a kasa in masu gwangwala ce ko kuma na kusa sumunti ne ku na likitoci daga ayyu za ka an mutum wani sumunti sumunti ga shi nan duk shi ma kamar to a yi aisha bihun bi sumunti mutum da bai san wani pop ba ya kaka sumunti sumunti kaga aka fa aka gina aka kewaye shi a aka munan kawata ta sun tuntun to haka amma dai mu muna maganar jaba'ir rabat al-jaba'ir ya daura jabira amun daure ala kasari asabahu wa huwa muharib to yaya wannan zai bada fanfan tunda ya sa abun da ba a sawa qala qala malik rahimahullahu alaihi al-fidiya dole ba da fanfan qultu a ra'aita ba ni labari kullu ma ta dawa bihi alƙarin duk abun da mai kira ni ya magani da shi tun da kaga shi yana daɗewa a harami ko da yake da shi da mai ifradi za ka fuke min mata ja ilaihi fihi tsibu Abinda ya zama dole ina da bukatarsa to amman ina da turare tunda za mu sun ciwo zai same shi ko na sai ce e ka je ka samu kaza magani kaza to magani nan na kaza ta ne to wannan haɗin da ake masa akwai turare a yakunu alaihi kafaratun wahidatu shin kafara ɗaya zai bayar am ta ne fi kauli malik wannan fa amsa ana bukatanta a maganan maliku mu maganan maliku muke so mu tantance قال قال مالك رحمه الله لا يكون على القارن في شيء من الأشياء مما تطيب به أو نقص من حجه إلا كفارة واحدة لا يكون أن على في لا يكون في شيء على القارن وني أبو بكر سوى كم مطلب ده حرم هذا كراني min al min mimma tatibu bihi wanda akan turaru da shi aw na kasa eh, fi min hajji aw na min hajjihi ko ya mota wata dai tawaya sai na ƙasa a hajjinsa illa kafaratan wahidatan wala ya yakunu alayhi kafaratan wannan ma an fita a nan za a ta yabu ya yi mana